Gun on. matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi. Labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fantastic fanta shamsu ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne ku danki da dama. Alhamdulillah Gora. To yau muke labari. Haka ne Gora yau za mu fara da garin Balle Yara inda hukumomin suka kayyade kuɗin aure. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma 'yan uwa matasa za mu gabatar muku da rabiyatun mai Kano. Na san kun santa kun saba jin muryarta a cikin shirye shiryen ta na Studio Kalangu, amma yau za ku ji ainihin wace ce ita. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Shugabannin gargajiya na garin Tagazar da ke karkashin gundumar ballai yara sun gudanar da wani taro gora a karshen mako da ya gabata domin ƙayyade kuɗin aure a garin nasu. Wannan taron nasu gora ya samu halartar firifan garin sannan kuma wannan hukuncin ya samu kyakkyawan tarbo daga matasa. Ga dai tsokacin da wasu daga cikin su suka yi wa abokiyar aikin mu ma mata dandakwai. Wallahi ne a gani na abin da sarki ya yi ba mu ga laifinsa ba abin da muke nema ne ya samu saboda ya ya buɗe mana hanya ko wanda yake da ɗan ƙaramin ƙarfi yana iya samun mata aure ya fi zaman banza da matasa suke yi ba aure idan kana da ɗan kaɗan kuma akwai soyayya to sai ka je ka kai kuma a ɗaura maka aure ka samu matar ko yanzu ba mu ga jin daɗin wannan abun tun da 'yan maza sun fara kiran mu 'yan matan jika ɗari uku jika ɗari uku kuma ba su yin kayan ɗaki na kirki ka shiga ɗakin kuma ba kaya na kirki abokanka su zo su yi ta maka dariya an ce jika ɗari uku kuma babu akwati sarki gaskiya ya duba muna wannan al'amarin gwara kungiyar e-report niger muryar matasa reshen tirozerin sun gabatar da wani taron wayar da kanukan iyaye a ranar asabar da ta gabata a makarantar ecol nomad ta abakatu mast da ke nisan kilomita uku daga garin Cirozerin. Wannan taron nasu gora mai take ‘ya'ya mata su daɗa zuwa makaranta ya samu halartar al'umma da dama da masu ruwa da tsaki a fanni ilimi na gundumar tasu. Ga tsokacin da Musa Sambo daraktan makarantar Abaka must ya yi wa abokin aikin mu Ahmed Filan. Je suis vraiment fier, je suis ému, report d'avoir choisi mon école. Euh, sun zaɓi makarantar mu, makarantar mu ta zan misali, zan iya cewa makarantar mu ita ce inda yara suke barin karatu na ji daɗi bisa la'akari da halartar kowa da suka kawo goyon baya domin wayar da kan uwaye nasu bar su ci gaba da karatu akwai matsaloli yawancin ɗalibai suna kare karatu a koleji ajin cesium da sankem daga nan da yake akwai nisan tafiya tsakanin yara da gidajensu ba su ganin amfani musamman ga ɗiya mace da ke barin gida tun da safe domin ta dawo da mulki ba su iya samun sa ido a gari kiran da muke yi shine na a ba da yarda su yi ƙoƙarin da kan ɗiyansu domin su peut euh, garantir l'avenir de son enfant, mais grâce à Dieu, tout se passe bien. Gwarazancan rashin aikin yi ga matasa na ɗaya daga cikin manyan dalilai da ke kawo batar matasa a garin Difa. Haka ne gora, hakan kan kai wasu daga cikin su shiga ta'addanci da biyewa masu tsatsauran ra'ayi kamar Boko Haram. Ƙarin bayani da a cikin wannan rahoton na Maina Abdullahi. A Ingigimi wani bin ana lura da matasan na da hannu cikin ababuwan asha kamar sata, fada. ko kuma kasancewa cikin rukunan masu tsauraran ra'ayi. Rashin aiki shine tushen. A yayin wani mitin da matasan suka shirya ranar Lahadi sun tambayi gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su tallafa musu domin kokowa da zaman kashe wando. Kiran da zamu ma 'yan uwanmu matasa da su ci gaba da haƙuri komai farko zai yi ƙarshe. Mu mun sani Allah bai manta da mu. Ya kamata hukumomi su tallafa mana. Gashi ko a gadan wanga su tura Kuma nan jiha mu ne ake aiki sai dai su je su ɗauki wani waje su sa. Wasu uwayen a ingigimi sun baiwa matasan shawari bari mu saurare su. ya kamata ku kama jikinku duka wannan lalacin da kake gani yan sace-sace da wani shaye-shaye da wani tahiya boko haram duka rishin aikin yi ne yanzu duk yaron da yake da aikin shi gashi in gari ya waye zai kama aikin shi zai yi shaye-shaye zai yi yan sace-sace zai yi tunanin boko haram ba yi domin samun ci gaba mai ɗorewa. Yauni ya rataya kan gwamnati ga taimaka ma matasa bisa fusawo'i masu shimfiɗa ci gaba domin ko su ne ke da kaso 75 cikin 100 na al'ummar Nijar. 'yan uwa matasa a cikin jerin rahotannin da muke shiryawa domin gabatar muku da ma'aikatan da ke aiki a ƙarƙashin tsarin matasa na studio kalangu yau za mu gabatar muku da rabiatu isufu mai kano kamar yadda kuka sani yan uwa matasa rabia yar jarida ce mai gabatar da shirye-shirye kamar shirin mu haɗu a fada shirin labarin matasa da dai sauransu barin barku da wannan rahoton da rukayatu abdurrahman ta shirya tare da ita mai neman sanin komi tun tana yarinta rabi na shawarar kallon talabijin da shirye-shirye haske sauti da fotuna sai da ta shiga jaridanci ne ta samu ganin tabbatar da mafarkinta na yarinta bayan bakaloriya ta rubuta kanta a makarantar koyon aikin jarida ta iftik da ta koma escom na soma aiki cikin kafofin sadarwa bayan na kammala karatu na na koyon aikin jarida sai na aikin wucin gadi a gambara jim kaɗan kuma sai gidan radio da talabijin na duniya suka ɗauke ni ta samu lokacin gyara muryarta ta hanyar yin wake-wake a lokacin da take da lokaci muryarta ta koma ta salon waka rabi an ɗauke ta a studio kalangu a shekara ta tara. Na zo kalangu ne ta hanyar wani mawaki cewa da kamikaz da ya samu wata kwangilar yin makalangu wasu 'yan takaitattun waƙoƙi saboda hilin matasa ya ce in kama mishi aka nan ko aka yi maka shiga waka ba shi ba gani. A nan ne manyan suka ji muryata suka ce ai wannan 'yan jarida ce daga nan ne muka tattauna suka ɗauke ni na so mu aiki a studio kalangu. A cewar Mustapha Mamman Sani mataimakin shugaban edita ya ce Rabi tana cike da fara'a da take nunawa a tsawon yini tare da abokan aikinta. Faledo Idan aka yi maganar Rabia mai Kano, mutum ce mai son abin da take yi, sannan kuma mai cike da basira, kuma mai son ta yada abubuwa masu kyau. Kullum da safe za ka same ta cikin farin ciki. Wani lokaci za ka yi tunanin tana da wuyar sha'ani, kawai haka take. Amma a zahiri ba ta takura, kawai dai tana faɗin abin da take tunani ne. Rabi tana rike da halayarta ta kokarin zama tare da mutane. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Maman Ada. kwamfalar duniya ta taekwondo da aka fara a ranar 29 ga watan mayu da ya gabata na ci gaba a baku na kasar azerbaijan nijar na halarta da 'yan wasa shida za a fafatawa a mataki 16 na wasan taekwondo cikin jadawalin bangaren maza guda takwas da kuma bangaren mata guda takwas a yau ne ake sa ran kawo karshen kwamfalar kuma mataimakin zakaran wasannin olympics na cikin jeri sauran wakilan sun fafata abdulrazak haka da ke cikin rukunin masu kilo 87 zai yi kokarin rike kambansa da daga tutar nijar a nan muka zo ƙarshen labarin namu na ranar lahadi sai kuma sati mai zuwa insha Allah amma za mu bar ku da shirye-shiryen studio kalangu.